حصص تي في تشر الأمة بيو قال لك بدنا نسوي صنفسكي ليه eh mana amma akwai matukar mamaki saboda ni ba unguwan nan nake ba kuma ban san ka ba ba dole sai kin kasance ɗaya cikin biyun da kika lissafa ba za a san fuska kike ke kyakkyawa ce kyau mace mai zubi da tsari kamar ki wanda ko tafiyar ku aka saurara an san yadda su da ku take su dan Allah ka dake mamaki wannan tsohon karatu ne da kunnuwa suka daɗe da ji zan iya baka shawara na ka canza wani salon ka je ka yi wasu 'yan matan don wannan bai ba kwata-kwata eh na sani ba a taɓa samun kyakkyawan fure ta da rai kamar yadda na sani duk wanda zai yi soyayya dole sai ya yi bauta to amma tun da kin san wannan babin to da alama ta ina samu karbuwa ko kuma kawai ki siyan min da shi kawai a huta a siyar maka sai ka ce ka je wata kasuwa ko wani wurin wanki da guga ranke daɗi ake sai dai wajen ƙawata kallo domin morewa idanu. Ayya ɗan saurayi ka makaro, wannan zuciyar akwai mai ita. Sabida haka ka yi haƙuri ka je sai an jima. Dan Allah dan annabi kada ki sarwantar mana da zuciyar ma inda suke da haƙƙin su rayu. Wallahi tallahi ko rantsuwa ne ba zan yi kafara ba. Zuciyar ki mallaki na ce. Ta yaya aka ka san da haka? A fuskar ki da kuma fitar sautin ki. na gane zuciyata ta yi zane a cikin zuciyarki yanzu kuma me kake so lambawai nake so sun wadatar sannan kuma uwa uba zuciyarki Shi kenan, ka samu amma fa na wucin gadi saboda akwai yariman da yake mulkin zuciyar nan kada ki damu ko da a ce na samu ko da ku a ce matsayin da zan rika bautawa cikin zuciyarki ne ya kuma ya wadatar mu <laughs> ikon Allah kai ko sai ni a barka yadda kake Kawai waye ta aka sa maka ni da ina ki ne ina san ki komai gwari zan ki ne san ki ya min ɗibar santsi komai kike yi kina sane kallo yayyawa, me haka yake nufi birgewa kalamanka sun so su yi tasiri sosai a zuciyata don haka kowane lokaci za ka iya nema na tabbas nema na yi tasiri a cikin zuciyarki ba tare da ɓata lokaci ba kawai sai da nan na zo kofar gidanku zo na nuna miki wata na da da taurari a gidana zaki wuta na kai ki danke zagagari. zaga gari me kike so shi nake so duniyar so man tsufa ciki idan ana maganar wanka ba a boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen mana manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma sauƙin rayuwa bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin haka zalika za ka iya combating airtime to cash ma'ana za ka iya maida kudin layinka zuwa bankinka duk a cikin manhajar philosophs za ku iya siyan katin waya duk a ciki sannan kuma duk waɗanda suke so su jona api za su iya jona domin a basu data akan farashi mai saukin da za su samu riba ku shiga play store ku yi downloading domin karɓar roman gara basa. Bilisop shine na Bilisop shine zaɓina. zaɓi na zaɓin Bilisu shine zaɓi na kuma shi ne ku. Kada ku bari hakan ya wuce ku. Ku biyo mu. Hausa Zone TV. Tashar al'umma.